Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri ke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Asabar 6 ga watan Fabrairun shekarar 2021. To a cikin shirin namu ne za ku ji cewa karan farko gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da motoci da ke amfani da wutar lantarki a maimakon man fetur. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim ka almasi garba ke shigo da shirin amsoshin tambayoyinku. Bayan nan muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko bakiri. Jama'an fadar White House da na Pentagon suna kokarin kare masayarsu ta gudanar da binciken kwakwaf akan hadarorin da ke tattare da ayyukan masu tsaurin ra'ayi na cikin Amurka a wani yunkurin yin da sukar da ake yi cewa matakan ka iya haddasa rashin jituwa a siyasance. fushin da ya biyo bayan wannan yunkurin na duba ayyukan 'yan ta'addan cikin gidan game da abin da ya faru a ranar shida ga watan janairu da aka kai wa ginin majalisar dokoki mamaya na ƙara yawa a cikin wannan lokaci lamarin da ya kai sakataren tsaro ɗaukar wannan shawara na umurtan gudanar da binciken soja mai zurfin gaske domin tantance matsayin matsalar gwamnatin bayin da ta yi fatali da rashin amincewa da aka bayyana a jiya juma'a kan wannan matakin tana mai hakikan cewa babu wanda zai take ma wani haƙƙi ko hana wani faɗar albarkacin baki haka zalika wani mai magana da yawun ma'aikatan tsaron shi ma ya yi watsi da wannan zargi dubun dubatar mutane sun ɗunguma a kan tituna na biranen miyambar a yau asabar domin nuna rashin amincewarsu da juyin mulki na wannan mako kanan suka buƙaci a sake shugaba ausan suci duk da katse hanyar sadarwar yanar gizo da shugabannin sojan suka yi a wani bore na nuna fushi a birnin mafi girma a ƙasar da ake kira yango masu zanga-zanga sun yi wake-wake suna cewa sojojin kama karya sun gaza sun gaza demokuraɗiyya ta yi nasara ta yi nasara kana suka rika kwalaye masu rubutu kamar haka ba mu yarda da kama karyar sojoji ba masu kallo kuma suna taimaka musu da abinci galibin masu zanga-zangar da sun ɗaura jajayen kyalle launin jam'iyyar suci ta national league for democracy nld a takaice wacce ta yi nasara da gagarumin rinjayi a zaben ranar takwas ga watan nuwamba sakamakon zaben da manyan sojojin ƙasar suka ki amincewa da shi suna zargin tamka magudi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A jiya Juma'a shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ya yi kira ga kamfanonin har hada magunguna da su raba fasahohinsu na yin rigakafi domin a ƙara samar da allurar rigakafin COVID-19. Da yake jawabi a wani taron manema labarai ta yanar gizo daga birnin Geneva, Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce abin da ake bukata shine a ƙara yawan har hada rigakafin. Ya ce kamfanin yin magani na ƙasar Faransa na Sanofi ya sanar cewa zai ba da kayan aikinsa domin taimakawa aikin samar da rigakafi da kamfanonin pfizer da biontech ke yi kana ya yi kira ga sauran kamfanonin su masu yi haka ya ce muna kira ga duk kamfanonin har hada magunguna da su bayanai da fasahohi domin tabbatar da duniya ta samu isasshen allurar rigakafin ya kuma yi kira da ya saba yi ga kasashe masu arziki da su raba zubin allurar rigakafin ga kasashe matalauta idan suka yi wa ma'aikatan kiwon lafiya da tsofaffi allurar Shugaba Joe Biden ya yi jawabi ga shugabannin Afirka da suke ganawa ta yanar gizo a ƙarshen wannan mako a taron kolin kungiyar tarayyar Afirka na shekarar 2021 a birnin Addis Ababa. Amurka ta kimtsa yanzu ta yi kawance da ku wurin haɗin kai da taimako da mutunta juna, in ji Biden a jawabinsa ta hoton bidiyo. a cikin jawabinsa biden ya ambato abubuwa da ya kira manufa ɗaya ga kyawawar makoma wurin raya cinikayya da zuba jari da zai bunƙasa zaman lafiya da tsaro makomar da ta himmantu wurin zuba jari ga cibiyoyin mu da kuma kyautata 'yancin bala'adama ga kowa kama daga mata da 'yan mata da masu sauya jinsi da masu fama da nakasa da duk kowane irin kabila da addinai da al'adu in ji biden shugaban hukumar zartarwar kungiyar tarayyar afirka musa faki mahamat ya yi marhabi da sakon kanin ya ce kungiyar tarayyar afirka tana zuba ido don ganin sake daidaita alakar kungiyar tarayyar afirka da amurka a ƙarshe bayan sama da shekara jam'iyyun siyasar ƙasar libya sun amince da kafa gwamnatin wucin gadi wacce za ta ɗauki ragamar shirya zaɓe na gaba gari nan da zuwa ƙarshen shekarar nan yayin wani taron manema labarai da aka yi a birnin new york a ranar juma'a shugaban majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce yana da matukar muhimmanci a haɗa kan ƙasar libya ya kuma nuna buƙatar a tunkari hanyar samar da zaman lafiya inda ya ce gudanar da zaben na daga cikin waɗannan hanyoyi a dai ƙarshen wani taro da aka kwashe mako guda ana yi a geneva wanda ya shafi batun tattaunawar siyasa a ƙasar libya an zaɓi sabbin shugabannin gudanarwa bayan zaɓuka da aka yi a matakai biyu mukaddashiyar wakilin majalisar ɗinkin duniya a kan libya stephanie williams ta yi fatan gajin an samu maslaha mai ɗorewa wacce za ta zamanto ta samu tushe ne daga 'yan ƙasar ta libya To a gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A karan farko gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da motoci da ke amfani da wutar lantarki a maimakon man fetur. Hakan na zuwa ne a ƙarƙashin hukumar da ke sa ido wajen ci gaba da zane-zanen motoci ta kasar wato NADDC. Kazalika ana sa ran 'yan Najeriya za su ci moriyar nasarorin da aka samu a wannan bangare na sabunta makamashi a kasar da ake ganin zai taimaka wajen inganta yanayin muhalli da kuma samar da aiki ga matasa. Daga Abuja ga ƙarin bayani cikin rahoton Shamsiya Hamza Ibrahim. Wannan ci gaba da Najeriya ta samu ya sanya ta cikin jerin kasashe da suka rungumi sabuwar fasahar na amfani da motocin lantarki karkashin kamfanin kera motoci na Hyundai Kona da Stereo Group a cewar babban daraktan hukumar NADDC Malam Jelani Aliyu. Hakan ba karamin ci gaba bane ga Najeriya kanta. Gaskiya na farin ciki sosai da ganin an samu wannan ci gaba a Najeriya. Wannan abu da aka kaddamar da wannan Hyundai Kona mota ce wadda ke aiki da wutar lantarki. Ana nufin ba sai ka sa mata petrol ba, ba sai ka sa mata diesel ba za ka laka ta ne kawai a cikin gidanka ko inda kake aiki a ta yi caji kuma yadda ake cajin cell phone abin da mutane ke ta tambaya shine to ana cewa a najeriya ana akwai matsalar wuta amma duk wanda ke da fridge gidan shi ko air conditioner ita wannan motar yana iya caji in ba wani abu ne wanda yake da wata babbar wahala ba so idan muka duba shi gaban kasa ta mu ta najeriya ba abu ne wanda za a ce mutum daya ko hukuma daya za ta iya yi ba sai an haɗa kai sai an haɗa karfi shi yasa a kowane lokaci muke ko kokarin mu haɗa karfi da sauran jami'u na gwamnati da wasu kamfanuka da ke cikin wannan ƙasa saboda kowa na da tashi rawa da zai taka wurin ganin cewa an ci gaba cikin ƙasar. Ana sa ran yunkurin nan na samar da motoci masu amfani da wutar lantarki da mai gurbin motoci masu amfani da man fetur a wani mataki na rage gurɓatar muhalli da kuma kai ƙasa ga tudumin tsira abin da ya sa dukkanin kayayyakin da aka yi amfani da su wajen kera motocin na wutar lantarki ne ɗari bisa ɗari kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin kamfanin haɗaka ta Stereo Group Rap shit ya shaida. Now the 7.4 kilowatt charger takes about 9 hours 35 minutes but if we can go for a high charger like 22 kilowatt which we can also supply if a customer demands for it of course yes it will be slightly extra cost on that but that can uh, charge the vehicle in 3 hours 30 minutes. A yanzu haka dai motar da ke amfani da wutan lantarki ita ce kan gaba a masana'antun kera motoci na kasashen turai wanda a halin yanzu farashin kowace mota ɗaya kai naira miliyan 24 lamarin da babban daraktan hukumar NADDC ya ce ana kokarin wurin ganin an sauƙaƙa wa 'yan Najeriya don mallakanta. Muna nan muna aiki da bankunan Jaiz, Wema da Zenith wurin ba da credit na sayan motoci rance. Ana nufin idan za ka sai mota ba wai sai ka fitar da kuɗin gaba ɗaya ka ajiye ba kamin a bari ka tuka ta ka koma gida ba. Za ka sa kila kashi goma bisa daga kashi ɗari a baka motar sauran kuɗin za a shirya ka biya su cikin maybe kila shekara hudu ko shekara biyar kana biya wata-wata. So ba sai ka tara kuɗin gaba ɗaya ba za kai sai mota ba muna ganin wannan zai taimaka kwarai wurin mutane su samu damar sayan irin wayannan motocin a ƙarshe mataimakin daraktan na musamman daga sani dogon daji ya yi ƙari da cewar wannan zai taimaka ma 'yan najeriya ainun sannan kuma zai sa matasa su samu aiki idan gwamnati da shi wannan kona kamfanin aka haɗa kai za a yi kokari ainun tabbatar da cewa matasa sun samu aiki yanzu kamar ma'aikata ce akwai abubuwa na nan da ya kai na kirkiro aiki na matasa ko ina ma'ana yanzu akwai test centers da service centers da yake yi kowace jiha wanda yake wannan zai ƙara sa matasa su samu aiki kowace jiha yanzu. Hakan dai na nuni da cewar ita ma Najeriya a shirye take ta nuna wa duniya ta bi shirin samar da tsaftataccen muhalli da ɗorewar makamashi Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin Yau za a ji kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyin Aligarba ɗan salanke ga jinduguri ƙaramar hukumar alƙaleri jihar Bauchi mai son jin tarihin shahararren malamin addinin musuluncin nan shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri. To idan mai tambaya Ali Garba dan Salanke da sauran masu sha'awar jin tarihin Sheikh Ibrahim Muhammadu Guri na saurare, an dace saboda kamar yadda aka ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi, mun samu tuntuɓar Sheikh da kansa kuma ya amince ya bamu tarihinsa inda ya fara da cewa. A jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum. Da farko dai sunana Ibrahim Muhammad Abdullahi Duguri. an haife ni ne a cikin garin duguri da ke kusa da dajin shakatawa nan na yankari a karamar hukumar alkaleri a cikin jihar bauchi a tarayyar najeriya shekaru 52 da suka gabata wadda bamu da wani a lokaci da aka tantance wadda yake dauke da kwanan watan haihuwa sai dai abun da iyaye da kuma magabata suka sanar da mu kenan kuma muka yi lissafin abubuwan da muka yi haka zai ba da shekarun da izinin allah bayan haka a nan cikin garin duguri na fara karatun primary wato duguri central primary school daga nan na samu zuwa secondary school wato gss duguri daga nan na fara karatu a gss duguri sai aka yi mana transfer zuwa government science secondary school das da ke jihar bauchi ita ma wadda saboda lalura ta rashin lafiya allah bai kaddara na kammala karatuna na secondary a nan das ba na sake dawowa a gss degree wadda anan na kammala karatuna na secondary school a daga nan kuma ainihin wato kafin in zo ga karatun secondary din ma bisa al'ada kamar yadda aka sani ga 'ya'yanmu na arewacin najeriya na yi karatu na gida musamman karatu na addini da farko dai na je makarantar alkur'ani mai girma karatun allo a hannun malam hassan na'ibi da ke unguwar doya a cikin garin duguri allah ji kansa wadda daga nan muka fara koyon hada haruffa na alif an baki wauzal da makamantansu sannan muka je makarantar malam mika'ilu shima a cikin duguri allah ji kansa da kuma makarantun su malam zubairu mai dawa shima allah ji kansa da kuma malam baba dan arewa kuma mukan je makarantar malam usman da ke unguwar duka dai cikin garin namu na duguri alhamdulahi a mahaifina kasancewarsa malami ɗan kasuwa kuma manomi alhamdulahi na yi karatun littafin fikihu na malikiya tun daga kawa'idi da halari da kuma ishmawi da kuma izziya duka a gaban mahaifina na yi su daga nan muka ci gaba da karatu har kuma allah maɗaukin sarki ya sa na tafi makarantar koyon aikin shari'a da kuma nazarin addinin musulunci da ke misau wato college of legal and islamic studies wadda nan ma ban kammala ba sai na tafi cikin garin jos don ci gaba da karatuna inda a nan ne na je ɗalibtaka a gaban marigayi a shek ismail idris a wadda kuma ba wai saduwata da malam ismail idris kenan na farko ba don tun muna yara a shekara ta 1981 a malam lokacin da yake da awarsa farko-farkon da awar kafa kungiyar izala tuni wasu daga cikin iyaye kuma yayinmu irin su malam ibrahim kawu isa irin su malam adamu dogon sarki suka zo da wannan da'awa a cikin garin namu na duguri kuma muna daga cikin matasa masu ƙananan shekaru a farko-farkon al'amari waɗanda muka amsa wannan kira na wannan wa'azi da aka fara yi a wancan lokaci alhamdulahi a ƙarƙashin wannan an halarci azuzzuka tare da mu tun daga nan kasar duguri cikin gida kenan har zuwa kasashen eh, makwabtaka waɗanda kamar su kasar garga da ke eh, yankin kasar kanam da kuma eh, kasar wasai da kuma har zuwa fanshin dai a nan cikin jihar plateau a wancan lokaci banda kuma tsohuwar jihar bauchi wadda ta hada da gombe a yanzu duk a wancan lokaci da mu ake wannan gwagwarmaya tun muna ƙanana masu ƙananan shekaru to kuma alhamdulillahi daga nan allah da ikonsa muka fara karatu na nizamiya wato karatun da za ka yi a baka certificate duka dai muka yi a nan jos bayan mun kammala a allah da ikonsa sai ni allah ya kaddare ni da zuwa abuja bana shekaru shekaruna 28 kenan a birnin abuja wadda kuma na zo ne a matsayin mai karantarwa a kuma ɗan kasuwa wadda na rike branch manager na wani kamfani mai suna nulek industries a karkashin wani kamfani na rahama systems tare da alhaji abubakar nusa hakimin kwamva da ke jihar nasarawa a wancan lokaci kuma masu tambaya wato su ali garba dan salanke ga jinduguri daga cikin abubuwan da na yi a nan abuja na fara hawa mumbarin wa'azi na ƙasa tun shekaru 28 ɗin da suka wuce a wancan lokaci kuma ina rike da shugabancin majalisar malamai na abuja wadda an ɗora ni akan wannan shugabanci ne da umarnin a sheikh ismail idris cikin watan august na shekara ta dubu da da tara casa'in 1997 again. batalla Nijar, malam mai jan abu ya birnin tarayya. karance-karancen shek da sauran mu'amala a ƙasar sudan tun a wancan lokaci har kuma allah ya kaddare ni da zuwa ƙasar sudan wadda lokacin da na je kasar sudan na je ne in yi karatu wadda yake na digiri na na kai tsaye to ko da na je an gama ɗaukan ɗalibai sai na shiga wato mahadin lokal arabiya na jami'ar ifirikiyar alamiya wato institute of arabic language a nan international university of africa da ke khartoum a kasar sudan na yi karatu aka bani certificate na larabci daga nan kuma alhamdulillahi na jira lokaci sannan na dora kan digiri na a faculty of law and islamic studies wato abin nan tsangayar karantar da aikin lauya da kuma shari'ar musulunci to ni sai na tafi na ɗauki course na law ɗin wato ma'ana na lauya na kammala karatuna kuma ban tsaya kawai ga karatun jami'a ba na yi kwasa-kwasai daban-daban a inda na yi kwasa-kwasai kamar haka a ƙarƙashin kamfanin sadarwa ta ƙasar sudan wato sudatel nan ma na yi wani certificate sannan kuma akwai cibiyar nan ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco suna da wata cibiya a can nan ma na yi karatu shi ma na samu certificate daga nan kuma ban tsaya a cikin garin khartoum ba ko birnin khartoum na zaga ƙasar sudan a musamman gabashinta da kuma ainihin wato arewacinta na zazzaga kwarai inda na sadu da manyan maluma na ɗariƙu daban-daban kuma muka zauna na yi karatu a wajen su na fahimci abubuwa daga haka ɗin sai allah ya kaddare ni da saduwa da ɗalibai 'yan uwana waɗanda suka fito daga ƙasashe daban-daban aƙalla a lokacin muna da ƙasashe wajen guda 67 da muke karatu da ɗalibansu wadda haka ɗin ya bani damar koyon harsuna daban-daban wadda na koyi harshen somali na koyi harshen swahili na kuma koyi harshen zabarmanci kusan duka waɗannan a allah ya kaddara na koya kuma dama tun a najeriya ina harkan kasuwanci baya ga karatu da nake yi to haka din sai ya bani damar kulla alaka ta kasuwanci tsakanina da wasu 'yan kasashe daban-daban wadda haka din ya bani daman a yanzu dai haka na halarci ko na ziyarci kasashen duniya akalla guda 21. To koshin shek ya koyar da abin da ya koyo a Sudan ga 'yan Najeriya? Alhamdulillahi ina daga cikin waɗanda bayan mun dawo Najeriya muka ga cewa to abin da muka koya muka karanta a can kasashen da ba namu ba to yana da kyau ma mu rinka sa shi cikin ayyukanmu na yau da kullum wadda za ka iske manyan mutane maluma da shugabanni na mulki na gwamnati ba su da girman kai to mu ma muka fara irin wannan kuma mutum kada ya raina abin da Allah ya hore masa shi ma ya taimaka ma wani don ya canza ma wancan din rayuwarsa to muka zo da gudunmawar wasu bayan Allah a nan a Najeriya muka bude cibiya mai suna Al-Khairat Foundation wato gidauniyar alkhairat wadda aikinmu a wannan lokaci ni aka ɗora mun nauyi ni ne shugabanta na najeriya gaba daya muna bada wa dalibai musamman marayu da marasa karfi da kuma mahaddata qur'ani har ma da waɗanda ba musulmi ba da musulmin gaba daya muna taimaka musu abin alfahari da farin ciki shine a yanzu haka muna da ɗaliban da suka gama karatun likita wato ma'ana medical doctors ne cikakku wadda mu muka ba su tallafin karatu tun daga kuɗin jirgi har abinci da wurin kwana da kuɗin karatu har suka gama karatu su suka dawo gida. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na tarihin Sheikh Ibrahim Muhammadu Guri da kuma ansar wata tambayar. Yanzu a madadin shi Sheikh da injiniyan mu na yanzu Haili Hailu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe. To a gaida Ibrahim Garba To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka. labaran wasanni daga Najeriya. Wasanni a takaice. Karo na biyu a jere kungiyar kwallon kafar Arsenal ta sha kashi a wasan gasar Premier bayan da a yau kuma Aston Villa ta doke ta da ci ɗaya mai bahaushi. wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar ke kokarin farfaɗowa, daga kuma bayan da ta fuskanta tun somawar kakar wasanni ta bana yanzu haka kuma arsenal din na matsayin ta goma ne a teburin gasar ta premier da maki 31 a sauran wasannin gasar ta premier da aka fafata a yau kuma newcastle united ta doke southampton da ci uku da biyu yayin da burnley ta yi kunnen doki da brighton da ci daya da ɗaya mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester united ta ingila ole gunnar solskjaer ya yi hasashen cewa dan wasan kungiyar paul pogba zai rattaba hannu a sabon kwantaragin da zai tsawaita zamansa a kungiyar dan wasan na tsakiya ya yi ta yunkurin barin kungiyar haka kuma an yi ta danganta shi da komawa wasu kungiyoyi a can baya sakamakon tankiya tsakaninsa da shugabancin kungiyar to amma soft ya ce ana nan ana kokarin kai karshe da sulhu da dan wasan kwantiragin koba zai kare ne a shekara ta 2022 to amma kocin ya ce za a sami sauyi a yayin da dan wasan ya so soma jin daɗin zaman nasa a kungiyar ita kuwa kungiyar kwallon kafar chelsea tana nan tana kokarin shan gaban real madrid wajen kokarin sayan dan wasan bayan munich david alaba da ke shirin barin kungiyar duk da yake alamu sun nuna cewa madrid din ce za ta sami dan wasan bayan da ta yi masa tayin ragi mai tsawo a watan da ya gabata to amma kuma rahotanni sun bayyana cewa kungiyar chelsea tana nan tana karfafa shirin kwace dan wasan yanzu haka kuma kocin kungiyar ta chelsea thomas tuchel wanda ya maye gurbin frank lampard a makon da ya gabata yana nan yana shirya tsarinsa na cefanen 'yan wasa ciki ko har da dan wasan na tsakiya na bayan murtala faruk sanyin na muryar amurka a Abuja, nigeria. To a gaida Murtala Faruku Sanyin na yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. jami'an fadar white house da na pentagon suna kokarin kare masayarsu ta gudanar da binciken kwakwafa akan hadarorin da ke tattare da ayyukan masu tsaurin ra'ayi na cikin amurka a wani yunkurin yin biris da sukar da ake yi cewa matakan ka iya haddasa rashin jituwa a siyasance fushin da ya biyo bayan wannan yunkurin na duba ayyukan 'yan ta'addan cikin gidan game da abin da ya faru a ranar shida ga watan Janairu da aka kai wa ginin majalisar dokoki mamaya na ƙara yawa a cikin wannan lokaci. Lamarin da ya kai sakataren tsaro ɗaukar wannan shawara na umurtan gudanar da binciken soja mai zurfin gaske domin tantance matsayin matsalar. dubun dubatar mutane sun ɗunguma a kan tituna na biranen miyambar a yau asabar domin nuna rashin amincewarsu da juyin mulki na wannan mako kanan suka bukaci a sake shugaba ausan ci duk da katse hanyar sadarwar yanar gizo da shugabannin sojan suka yi a wani bore na nuna fushi a birnin mafi girma a kasar da ake kira yango masu zanga-zanga sun yi wake-wake suna cewa sojojin kama karya sun gaza sun gaza demokuraɗiyya ta yi nasara ta yi nasara shugaba joe biden ya yi jawabi ga shugabannin afirka da suke ganawa ta yanar gizo a ƙarshen wannan mako a taron kolin ƙungiyar tarayyar afirka na shekarar 2021 a birnin addis ababa amurka ta kimtsa yanzu ta yi kawance da ku wurin haɗin kai da taimako da mutunta juna in ji biden a jawabinsa ta hoton bidiyo To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da asuba za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma haili-hail da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.